gamji wuka saka yanka kori mai kashe boka hannu mai daga jinka kifi ka kura wanka yadda ka so ka dauka bayanan da ke jira duka prof ina madadin ka kabeji da sutura aka ganka sun ka ka haɗe ka iya wanka su duka sun bani sun fasa kuka pan african plant philanthropist babu maza a gaban ka honda je ka abinka kai ke sa su ji shakka shugaban maryama abacha american university garka Music at 360house.com.ng 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay.